الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساك سادوا أولا مسلاتي مي أربركة مسلاتي مرقعي الهجي إبراهيم بالبلاه أولا رانا تجمع 28 ga watan hudu shekara ta 1440 wanda ya daidai da hudu ga watan daya shekara ta 2019 wannan shine darasinmu na 17 a wannan makaranta tamu ta karatun littafin al'adabul mufrad wallafar alhafiz abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari a darasin mu da ya gabata mun kawo ƙarshen babin da yake magana akan la yusammir rajulu abahu wala yajlisu amam wala yajlisu khalfahu wala yamshi amamahu yau kuma za mu tashi farkon babin da yake biye da wannan babi wanda yake kuma shine babi mai namba ta 24 daga farkon littafi imam al-bukhari ya masa take da suna babu hal yukni abahu wato babin da zai yi magana akan cewa shin mutum zai yi wa mahaifinsa alkunya ma'ana idan ya tashi zai ambaci sunan baban nasa zai faɗa masa wani suna na sayawa domin idan aka ce alkunya wani suna ne wanda yake ba suna na yanka ba sannan kuma ba laƙabi ba wanda ake gaya wa mutum a madadin sunansa wanda yake hikimar da ta sa ake wannan shine tafhiman li sha'ni sahibiha domin girmamawa ga sha'anin mai wannan suna saboda darajar da kake da ita ba za a kama sunanka a faɗe shi zalla ba a faɗe shi tsirara a ce maka wani ba a'a sai a samu sai a saya maka a faɗi wani suna a ce maka baban wani ko kuma a ce maka ɗan wani idan muka dubi ɗan wani ko baban wani za mu ga ba shi bane sunanka na yanka ba kuma sannan ba laƙabinka ne to ake gaya wa mutum to idan an tashi akan wannan shin idan mutum ya tashi yana da mahaifi zai yi masa irin wannan alkunyar ko kuwa zai kama sunan mahaifin nasa zalla wannan shine abin da wannan babi zai magana a kai hadisi na farko a wannan babi wanda yake kuma shine hadisi mai nan ba ta 45 imam al-bukhari yace haddathana abdurrahman ibn shaybah قال أخبرني yunus ibn yahya ibn nubata yunus ibn yahya ibn nubata wannan shine abin da yake rubuce wato a wasu bugun ya zama na cewa nubata din nan sai zama kakan yunus ne amma kuma a wani bugun kuma sai aka ce akhbarani yunus ibn yahya an ibn nubata daga ibn nubata wanda kuma sai aka nuna cewa ibn nubata din nan kaka ne na yunus din nan an ubaidillah ibn mawhabin an shahr ibn haushab qal shahr ibn haushab yace kharajna ma ibn umara ya ce mun fita tare da abdullahi ɗan umar shi ma a wani bugun aka rubuta kharajtu ma'abni umara ya yi amfani da lafazin cewa na fita tare da abdullahi dan umar ya ce faƙala lahu salim sai salim ya ce da shi wannan salim ɗin shine salim ibn abdullahi ibn umar kenan wato kunga kenan fitar da suka yi a sha'anin da suke ciki ana tare da abdullahi dan umar sannan kuma da dan abdullahi dan umar din kenan shi salim dinnan wanda yake yana daga cikin fuqahahu sab'a da aka sai salim dinnan yake cewa as-salatu ya aba abdurrahman sallah ta yi lokacin sallah ya baban abdurrahman wannan dawa yake yana gaya wa abdullahi dan umar ne domin shi abdullahi dan umar alkunyarsa shine abu abdurrahman to wannan lafazi na salim da yake gaya wa babansa ya kira shi da abu abdurrahman ne sai imamul bukhari ya yi amfani da shi wajen kafa mana hujjar cewa kenan ɗa ya halatta kenan ya faɗi alkunyan mahaifinsa idan ana cewa mahaifinka baban wane kai ma za ka iya cewa kenan baban wane a addinance ba laifi ba ne shi ne hikima da fikin imamul bukhari na kawo wannan hadisi kuma sannan ita alkunya ba dole ne sai an faɗe ta ita kaɗai ba akan faɗe ta kuma a haɗa ma da sunanka misali a ce maka abu abu musa muhammad misali a ce baban musa kuma muhammad kaga bayan an ce maka baban musa kuma sai aka biyo da sunanka muhammad kamar yadda yake hadisi na gaba zai yi mana babi zai mana bayani hadisi na gaba wanda yake kuma shine hadisi mai namba ta shida kawai abu abdullah baban abdullahi ya faɗa ya'ni al-bukhari ma'ana al-bukhari wato ma'ana imam al-bukhari kenan domin da ba kullum muka tashi muna cewa abu abdullah muhammad bin isma'il al-bukhari saboda ka imam al-bukhari shine mai baban abdullahi haddathana ashabuna an waki'in waki ibn al-jarrah kenan wanda ake masa alkunya da abu sufyan ɗaya daga cikin manya-manyan malamai imam muhammad yake bayani game da waki yake cewa ma ra'aitu aw'a lil ilmi wa ahfaza minhu ce ban taba ganin mai kiyaye ilimi mai haddace shi ba kamar waki'u wato ban taba ganin wanda ya fi shi karfin hadda ta ilimi ba da karfin kiyaye shi da kawo shi yadda ya ji kamar sa an haife shi shekara ta ɗari da da talatin takwas kuma ya mutu a ranar ashura yana hanyarsa ta dawowa daga aikin hajji a wani waje da ake kiransa faid a shekara ta ɗari biyu da bakwai. عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر يتي لكن أبو حفص عمر قضى يتي سيلي بابا حفص عمر ياي القالنشي menene muhallu shahid anan yadda abdullahi dan umar ya ce abu hafsin wane ne abu hafsin umar dan khattab kun ga ai mahaifinsa ne da ya tashi sai ya faɗa mana alkunyar umar dan khattab sannan kuma ma sai ya biyo da sunansa a gaba wannan shine ne da muka ambata na cewa ita alkunya idan an tashi akan faɗe ta ita kaɗai kamar yadda an bato ya gabata daga salim ga mahaifinsa abdullahi dan umar sannan kuma bayan an faɗe ta akan haɗa da sunan mutum kamar yadda a nan wajen ya ce abu hafsin sannan ya ƙara ya ce umar za ta yiwu idan ka faɗa ka faɗi iya zalla alkunya sai ya zama na cewa wani bai gane ba idan ka ce baban wani sai a kasa gane wane ne sai ka ce baban wani wani sai ka haɗo da sunansa kunga za a iya yin amfani da faɗin suna bayan alkunya kenan domin ƙara bayyanar da mutumin da ake so a gane domin al'amarin ya ƙara fitowa fili dan ana faɗan mutane ne dan a gane su dalilin da yasa ake saka suna kenan dan a gane wannan an faɗa wa ake nufi ana nufin wancan shi yasa sai a bambanta kowa sai a gaya masa sunansa na'am na'am a'a abin da ake sabani shin ɗa zai iya faɗar alkunyar babansa ana cewa babana misali baban isa kun ga isan sai iya zama wana ne ko ƙanina to mahaifin nan nawa idan na tashi zan iya ce masa baban isa kun ga ba sunansa na faɗa ba ƙila shi sunansa muhammad to ba ana sabani akan zan faɗi sunansa ba domin babin baya ya ce me ya ce la yusammi radulu abahu mutum ba zai faɗi sunan mahaifinsa ba to yanzu an gama da wannan sai aka zo ɗaya bangare na alkunya domin su a al'adar larabawa akwai sunaye na musamman ma wanda yake ko mutum mai sunan bai taɓa yin aure ba za a samu yana da alkunya misali in sunanka abdullahi sai a ce maka abu muhammad idan sunanka misali ahmad sai a ce maka abul abbas haka irin waɗannan akwai sunaye kowane suna yana tare da alkunyarsa ko da mutum bai taɓa yiwuwa ba saboda su yadda ba a so a ringa kama sunan mutum tsirara ake so a ringa sayawa hmm. yawwa e shin e to za mu iya kenan kamar yadda hadisan suka nuna yawwa mm, shi ne abinda hadisin salim da kuma na mahaifinsa abdullahi dan umar ya nuna babi na gaba babu wujubi silatin rahim babin da zai magana akan wajabcin sada zumunta hadisi na farko a wannan babi wanda ya ce kuma shine hadisi mai namba ta 47 حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ضمضم بن عمرو قال حدثنا ضمضم بن عمرو الحنفي ضمضم ابن عمرو الحنفي شيني وندا أتي مسأل كنيا دا أبو الأسود قال ضمضم إن يتي حدثنا كليب بن منفعة كليب ابن منفعة إن شيكم سيتي قال قال جدي يتي ما هي فينا ياتي wane ne wannan mahaifin nasa wasu malaman suka ce sunansa bakar ibn al-harith al-anmari wanda yake ake masa alkunya da abu manfa'a ko kuma abul manfa'a kunga dama jikan shi wannan bakar din nan shine yake magana jikan nasa ya sunansa sunansa kulayb ibn manfa'a shi kuma wannan mutumin ya sunansa muka ce sunansa bakr ibn al-harith ake masa alkunya da abul manfa'a kun ga ana masa alkunya da sunan baban kulayb din kenan wasu kuma ma suka ce a'a ai shi kansa sunansa kulayb wato kakan sunansa kulayb jikan ma wanda yake mana wannan riwaya sunansa kulayb to wannan kaka nasa yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah man abarru wa zambi qal manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ummaka wa yace mahaifinka mahaifiyarka da kuma mahaifinka wa ukhtaka wa akhak da kuma yar uwarka da kuma dan uwanka wa maulakan alladhi da kuma dan uwanka wanda yake bin waɗannan a kusanci da kai haƙƙun wajibun wannan haƙƙi ne na wajibi wa rahimun mausulun da kuma zumuntar da ya ba a sadar da ita a nan wajen kwatankwacin wannan hadisi ya gabata idan ban manta ba tun a farkon littafi imam al-bukhari ya kawo shi a babin da yake magana akan birrul um haka nan ya kawo shi a babin da yake magana akan birrul ab kowanne da hikima dalilin da yasa aka kawo shi a babin da yake magana akan birrul um saboda bayani da yake magana akan da aka ce wa zambi aka ce mahaifiya dalilin da yasa aka kawo shi a babin birrul ab saboda an yi bayanin mahaifi shi ma cewa za a bi shi to anan wajen kuma hikimar da ta sa aka kawo shi an kawo shi ne saboda ambatan da yake aka ƙara a gaba wanda babu shi a waɗancan riwayat ɗin na cewar wa maulaka alladhi yalidhak haqqun wajibun wa rahimun mausula saboda haka maimaita shin wani zai iya cewa to ya ake ta maimaita shi babu buka guda uku a'a a can farko za mu ga cewa akwai juz'iyar da aka kawo a nan a can ba a kawo ta ba shine wa maulaka alladhi zak zuwa ƙarshe saboda haka da hikima da ta sa Bukhari ya ta maimaita wannan hadisi kowanne akan kawo shi da inda ya dace da shi to a nan wajen da mutumin nan ya yi tambaya manzon Allah ya ce masa mahaifiya ya kawo ta a farko sannan kuma sai ya kawo mahaifi sai kuma ya kawo ƴan uwa sannan kuma ya kawo ɗan uwa shikenan sai aka ce da wanda suke biye da su a cikin sha'anin zumunci wanda yake watakila kun ga sai mu iya cewa ɗan ɗan uwa ɗin da kuma ƴar ƴan uwa ɗin da jikansu da makamancin haka ai ta tafiya kai ma ka sadar da su ‘ya'yanka su sadar da su jikokinka su ma sadar haka haka a ita tafiya a ita tafiya to amma wani zai iya yin tambaya ce to ina da tun daga shi an yi magana haƙƙi an kawo usul da aka kawo usul kuma abin da ya kamata sai a kawo furo amma sai aka kawo hawashi sai aka kawo wato ‘yan uwa mace da namiji ba a kawo ‘ya'ya ba hikima da ta ba a kawo ba shine saboda ba kowane lokaci ne yake kasancewa kowane mutum yana da ‘ya'ya ba abin da ya fi faruwa shine ‘ya'ya sukan zo ne daga baya zai iya yiwa ga ka an haife ka kana da ƙanne kana da yayye kana da sauransu amma kuma ‘ya'ya watakila sai da aka kwana biyu sai da ka girma ka kai matakin da za ka yi auren ka yi auren sannan kuma ka haife su to shi yasa sai ba a kawo magana ‘ya'ya ba shi yasa sai aka kawo magana ‘yan uwa kuma wani abu ma su ‘ya'ya babu wanda ma yake kokonto shin ɗanka za ka yi mai kaza ko ba za ka yi mai ba wannan abu ne wanda yake mutane sun riga sun sani cewa ‘ya'yanmu za mu yi za a yi musu duk abin da ya kamata a yi wani ma abin da ba a ce ba kake masa to wannan shi yake shi ne ya sama ko a sha'ani na rabon gado idan aka samu usul ko aka samu furo to hawashi ba za su ci gado ba in na ce usul ina nufin cewa da kaka da mahaifi da mahaifinsa da haka haka ai ta tafiya tun da kan mahaifi ya zuwa kakanni su ne usul su ne tushe kenan ai daga su aka same ka kai kamar reshe ne daga mahaifinka idan aka ce furuwa su kuma su ne waɗanda suka samu ta sanadinka wanda suke rassa ne kai kuma daga gare ka kun ga da ɗa da ya da jika da haka haka kun ga ai ta jikinka aka same su idan aka ce hawashi su kuma su ne ‘yan uwa su ne na gefe kamar ɗan uwanka namiji da ‘yan uwanka mace da sauransu su ne waɗanda suke ake kiransu da alhawashi yanzu idan mutum ya mutu yana da ɗa to kun ga idan kana da ɗa namiji ɗan uwanka ba zai ci gadon ka ba ya uwanka mace ma ba za ta ci gadon ka ba idan ka mutu kana da mahaifi ɗan uwanka namiji da ɗan uwanka da uwanka mace dukkanin su ba za su ci gado ba sai dai su samu a cikin babbar riga shikenan to kun ga kenan sai mu gane idan aka samu usul aka samu furu' waɗancan ba za su ci gado ba a tsari na raban gado to kama haka ne shi wani zai iya tunanin ya ce to tunda aka kawo usul ya kamata a kamo furu to amma ba a kawo su ba saboda ba a kowane lokaci ne yake kasancewa kowa yana da su ba to sai mutum ya gane cewa kenan dan ba a kawo su ba ana nufin cewa yan uwa sun fi su kusanci da kai ba ba kuma ana nufin cewa su ba za ka yi musu komai na rayuwa ba a su ma za ka yi musu duk abin da shari'a ta wajabta shi yasa ma a wasu hadisan manzo Allah ya mana bayanin cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkaninku masu kiwo ne kuma dukkaninku ababen tambaya ne akan abin da aka baku kiwo sai ce farradulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum yace mutum namiji shi mai kiwo ne akan iyalin gidansa kuma shi abin tambaya ne akan su kun ga yaya sun shigo ciki yayan da zaka haifa za a tambaye ka yaya ka gudanar da tarbiyyar su shin ka ba su abin da ya kamata shari'a ta da ka ba su ka ba su ilimin addini ka kula da tarbiyyar su ka yi musu kaza ka yi musu kaza dukkanin abubuwa da dama sai an tambaye ka shi yasa ma ubangiji madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara kun sai mun tseratar da su wuta ta ya zaka tseratar da su ne kai kokarin ɗora su akan turba ta kware lokacin da aka haifi da sai kai masa tanadi mai kyau tun kan ma a haife shi sai aka ce ka sama masa mai uwa ta gari su ma iyaye aka ce mai su sama wa 'ya'yansu mata maza na gari sai a samu mutumin kirki amma kai a ce inda zamani ya zo gaci ta zo wanda take so dole shi za a bata gashi ya zo ba shi da ɗabi'a ta gari yana da mummunan hali sai a ce ai sai a ba shi ba komai a'a sai an tambaye ka yanzu in ka je ka bata wancan mutumin ta tafi ta je ta aure shi aka tafi aka tafi watakila ba musulmi bane shi je ita ma ya fitar da ita daga musuluncin kun ga kai ne ka jawo baka tsayar da ita daga wutar da aka ce ba ko kuma musulmin ne shi amma mai mummunan hali ya aure ta ita ma aka je ya tarwatsa rayuwarta ko kuma ya ta haifa ya su ma ya kula da rayuwarsu kaga tun asali kai ne tushe so da haka duk da za a lura tana son nasa amma sai in nagari ne duk sanda take masa in ba nagari bane aka tabbatar da gararin da yake ciki to shikenan sai a hakura a nemo wani sai a fahimtar da ita gwargwadon yadda ya kamata to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace haqqun wajibun wannan haƙƙi ne na wajibi wanda yake dole ne sai mutane sun sadar da shi dole ne mutum sai ya isar da wannan haƙƙin wa rahimun mausula sannan kuma da zumunci ne shi ma wanda yake zama dole a sadar da shi ai qarabatun yajibu an tusal ai wannan wani kusanci ne wanda ya wajaba mutum ya sadar da shi kun ga kenan ashe mutum sai ya fahimci cewa yanzu dan ina da mahaifi ina kula da shi ina sauke dukkanin haƙoƙinsa da suke kaina ina da mahaifiya ita ma ina mata wannan ina da 'ya'ya su ma ina musu dukkanin abin da ya kamata to idan ina da 'yan uwa su ma sai na lura da su su ma sai na kula gwargwadon ikon abin da Allah ya bani sai na taimaka na musu abin da ya kamata ne musu amma mutum ba zai cicibo abin da ya fi karfinsa ba kamar yadda za gani a gaba amma ba za ka bar su ba suna buƙatar taimako kana da yadda zaka ka taimake su fiye da ma da yadda fiye da ma taimakon da suke buƙata to su ma sai ka sadar da su dole ne su ma sai ka sadar da zumunci tsakaninka da su wannan hadisi imam abu dawud ya fitar da shi da imamu tabarani cikin al-mu'jamul kabir hakanan imamul bukari shi ma ya kawo shi cikin attarikul kabir hadisi na gaba wanda yake kuma shine hadisi mai namba ta 48 imamul bukari yace haddathana musa ibn isma'il قال حدثنا أبو sunansa أبو عوانة سننس الوضاح ابن عبد الله shekara ta أشكرا تدري دسد تسئن دشدا an عبد malik. عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة موسى wanda ya mutu shekara ta ɗari da uku musa ibn talha ɗin ya ce an abi hurairata qal daga abu huraira yake cewa lamma nazalat hadhihi al-aya lokacin da wannan aya ta sauka wa anzir ashirataka al-aqrabin ka gargadi danginka mafiya kusa wato ‘yan uwanka ka gargaɗe su Ubangiji mai girma da ɗaukaka yake gaya wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa danginsa a gargaɗe su su ma a yi musu wa'azi a tunasar da su sabon Ubangiji maɗaukacin sarki. Hikima da ta sa Ubangiji ya gaya wa manzan Allah wannan shi ne don mutane su fahimci cewa fa dole ne sai mutum ya aikata aikin kwarai sannan zai samu ni'imar Allah ta'ala sai ka aikata aikin da za ka samu tsira daga afkawa cikin azabarsa sannan zai tsaratar da kai daga wuta. haka kawai dan kana da kusanci kusancinka ba zai tsayartar da kai ba tun da aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka ce masa ya gargadi dangoginsa kun ga akwai dangantakar da tafi ka samu dangantaka da manzan Allah babu kun ga idan akwai dangantakar da za ta yi amfani wace ce ya kamata ta yi ta manzon Allah yanzu ni ma kun ga idan na zo aka ce babana limami ne kowa na ne limami ko kaza ba zai mun komai ba haka zai gama sa in yin aikin daidai in ta saba wa Allah ya je ya shiga aljanna ni kuma in tafi inda ba a nema idan dai har ban aikata aikin kwarai ba a ce kenan dole sai mun yi aikin kirki duk yadda muke da kusanci da mai kusanci shi sa sai aka faro ta kan manzon Allah kuma shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka gaya masa haka sai Abu Huraira yace qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fanada wato lokacin da wannan aya ta sauka aka ce masa ya gargade su nan da nan sai ya tashi ya fara kira malamai suka ce wannan sai yake nuna musara'atun nabi sallallahu alaihi wa sallama ila al'amali bil qur'an yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake gaggawa wajen yin aiki da alqur'ani an ce gargade su nan da nan ya tashi ya kama kiran su ya fara yi musu gargadin ba tare da bata lokaci ba kun ga fa manzon Allah da aka gafarta masa abin da ya gabata na zunuban shi da abin da zai zo nan gaba in zai aikata din ma ubangiji ya ce ya gafarta masa amma nan da nan da aka ce ayi sai ya tashi yayi mu kuma fa kun ga mu mu ne ya fi cancanta mu jajirce mu da bamu san ma inda muka nufa ba bamu sani ba idan mun mutu aljanna za mu shiga igota za mu shiga ina za a yi da mu bamu sani ba ashe kun ga mu ya fi cancanta mu dage kenan wajen yin aiki da alkur'ani da kuma sunnar manzon Allah tunda dai ya zama na manzon Allah ya yi aikin ana cewa a yi yayi sahabban nasa wanda ya musu albushara da aljanna su ma suka yi gwargwadon yadda za su iya kun ga mu da ba mu ba a yi mana bushara da komai mu ya fi cancanta mu dage kenan to sai manzon Allah ya tashi ya ce ya bani ka'ab ibn lu'ayyin anqidhu anfusakum minan nar maza Allah sai fara ya biyo tun da kakanninsa ba ma kar ya fadi ya ce wato ya ce iyal ya ce ko kuma ya kawo ya kira yayan mahaifinsa ko makamancin wannan a sai ya faro tun daga tushi tun daga ka'ab ibn lu'ay in kai kana da dangantaka kana ganin an bi silsilar sunan ka za a tafi a tafi a zo hakan ka abu da manzon Allah ba an bi za a je to sai manzon Allah ya ce an qidu anfusakum minan nar ku tseratar daga kanku daga wuta ku ce ceto kawukanku ta yaya kenan shine ku yi biyayya ga Allah subhanahu wataala ku yi biyayya da sakonnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da su shikenan sai ka tashi kai sallah kai azumi idan kana daga cikin wanda za su yi zakka ka yi kana daga cikin wanda za su yi hajji su yi kada kai sata kada kai ha'inci kakkai zamba cikin aminci kakkai kaza dukkanin wasu abubuwa da aka ce ka nisance su sai ka nisanta to da wannan ne sai ka samu amfani sai ka samu ka dace sai ka shiga aljanna amma idan baka yi wannan ba fa maza Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin wani wajen yake ce musu fa inni la ughni ankum min Allah shay'a domin haƙiƙa ne ba zan amfana muku komai wajen ubangiji madaukakin sarki ba idan Allah ya nufin zai azabtar da kai maza Allah to sai ya gaya maka ba zai hana shi maka azaba ba idan kuma Allah zai shigar da kai aljanna to shikenan sai ka yi aikin sannan zaka samu mazala sallallahu alaihi wasallama ya ƙara ya ce ya bani abdi manaf an ƙidu an kun minan nar sai aka ƙara tawwa aka kirawo banu abdi manaf wanda shi ma idan an za a je kan abdi manaf zai ce mun fi kusanci ai ko waɗanda za a haɗu amma mu sai an riga haɗuwa da mu da nasabar mu da ta manzan Allah saboda haka mu mu za mu fi samun tagomaci bari mu kwanta to su ma ba kyale su ba mazala su ma ya ce musu an ƙidu an kun minan nar ku tseratar da kanku daga wuta ya ƙara ya ce ya bani hashim sai aka ƙara sakkowa aka zo kan banu hashim su ma aka ce musu an ƙizo an fusa kun minan nar ku tseratar da kanku daga wuta ya bani abdul aka ƙara tawowa aka zo kan banu abdul su ma aka ce musu an ƙizo an fusa kun minan nar ku tseratar da kanku daga wuta kun ga an gama an tawo an tawo an zo kan dangoji to sai dan a yanke maka ma a zo ma kat sai manzon Allah ya ce ya Fatimatu binta Muhammadin ya faɗi ma ‘yar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam an na nafsaki minan nar ki tseratar da kanki daga wuta ma fa da manzon Allah yace Fatimatu bid'atun minni yace ita wata tsoka ce daga gare ni yu'zini ma azaha abinda yake cutar da ita yana cutar da ni za a nisanci ɓata mata rai saboda kadaran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɓaci amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mata ta tseratar da kanta daga wuta ya ƙara yace fa inni la amliku laki min Allah shay'a domin ni ba zan amfana miki komai wajen ubangiji ba ba zan iya mallaka komai daga Allah gare ki ba in Allah zai miki azaba to zai miki ba zan hana Allah ya miki azaba ba a wata riwayar manzon Allah yace ya safiyatu عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ya kirawo safiya ya ce ya safiya wadda take gongon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce ya ce ki tseratar da kanki daga wuta sai ya ce la ugni anki min Allah sai a ba zan amfana miki komai a wajen Allah ba saboda haka kun ga an gama kenan fa duk an bi an biyo salsala ya kirawo dangunsa wanda suke alaka da shi ta ne ya ta tawuwa ya zo kan yarsa ya zo kan gwaggonsa to kuma waye ya rage kun ga babu wanda ya rage kawai me ya kamata mutane su yi shine sai mu tashi mi biyayya ga ubangiji madaukakin sarki wani zai iya cewa to ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zai ceto yanzu shi kenan ba sai a cece shi ba ko ba su yi aikin kwarai din ba ko ba su yi kaza ba a to ai manzon Allah ya ba mu labari cikin hadisin Abu Huraira da yake cewa ayyun nasi as'adu bi shafa'atika yawmal qiyamah wato aka tambayi manzon Allah aka ce masa wane ne yafi cancantar samun ceton ka ranar alkiyama kun ga dama magana ceton ake yi wanda bai aikata aikin kwarai ba daga cikin nangin nasa wani zai ce ai zai iya cetar su to shine sai aka yanke mana aka yi masa wannan tambaya manzon Allah ya ce as'adun nasi bi shafa'ati yawmal qiyamah man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi wanda ya fi kowa cancanta samun ceto rana ceto na rana alkiyama shine wanda ya ce la ilaha kun ga sai aka kawo sharaɗi waɗancan in dai ba su shiga musulunci ba za su samu ceton manzon Allah ba za su samu ba la ilaha illallah din ma yaya khalisan min qalbihi kun ga fa in na faɗe ta fa ta zama haka take tun daga zuciya ta har ayyuka na zahiri da na baɗini komai ina binta yadda nace babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah a samu bana bautawa kowa din sai Allah duk wani abu wanda yake sunansa abu ne sunansa bauta ya zama bana juyar da shi ga kowa sai Allah subhanahu wataala kuma ina juyar da shi ga Allah ne shi kadai to idan dai wannan ne fa sai in samu dacewa amma yanzu da za a ce gashi na faɗi la ilaha illallah din ga ta na faɗe ta amma kuma ina bauta wani Allah subhanahu wataala kun ga ba zan samu amfanin komai ba daidai nake da wanda ma ba bai faɗe ta ba domin daman ita shirka warware al'amura take yi in dai zaka dinga yin shirka to duk wani tagomashi da aka ce zaka samu to ba zaka same shi ba saboda haka kenan sai mu gane cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin nan da yake gaya wa 'yan uwansa mu ya fi cancanta kenan mu ɗauke shi mu rike shi gam mu dage kenan sai mu aikata ayyukan kwarai da wannan ne sai mu samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin gashi ya gaya wa na Fatima ya ce mata fa inni la amliku laki min Allah shay'a kun ga idan ubangiji yayi nufin zai yi mata azaba cikin abin da ta aikata na laifi to manzo Allah ba zai hana a yi mata wannan ba me za ta yi kenan shine sai ta tsayar da kanta daga wuta kamar yadda yace mata an idhi nafsaki minan nar shi yasa ubangiji yace qul kulfa yamliku lakum min Allah shay'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a kun ga an gama kenan ba wanda zai amfana maka komai idan ubangiji mai girma da ɗaukaka ya nufin zai azabtar da kai idan ya nufin zai amfanar da kai ba wanda zai yi yanzu idan ubangiji ya kaddara cewa za ka yi arziki sai ka yi za ka shiga aljanna sai ka shiga idan kuma wani wani cutarwa ce za ka samu wuta za ka shiga to sai ka shiga talauci za ka yi sai ka yi duwayin da za a sama da mutane za su kai da tallafa maka sai a ga an baka amma abin ya ƙone wani zai ce ma rariya hannu aka yi ma wani ya ce ma indararu ko me za a gaya maka shikenan ba za ka yi ba haka saboda Allah bai kaddaro maka ba kowane mutumi da abin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara masa zai samu a rayuwarsa sai manzon Allah ya ce ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bi balali bi bilaliha sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk bayan ya gama gaya musu wannan ya ce musu tseratar da kansu daga wuta sai ya ce musu sai dai kuna da zumunci kuna da wato alaka da ni kenan wadda wannan alaƙa da kuke da ita da ni zan dansa sata zan jika ta da danshinta abin nufi shine zan sadan muku da ita cikin abubuwan da zan iya muku zan muku wanda yake buƙatar tallafi zan tallafa masa wanda yake buƙatar aje a duba shi za a duba shi wanda ake buƙatar a mai wa'azi za a yi masa a nan cikin wannan lafazi da manzon Allah ya amfani da cewa zai jika ta da ruwanta ita wannan zumunci din malamai sai suka ce wannan ya yi amfani da irin abin da ake yi wa shuka ita shuka mai take nema ne a dinga bata ruwa in ana bata ruwa sai ta dinga yi sai ta wato ta tsiro tun ba ta komai har ta tsiro ta fito ta bu ta da ƙasa ta fito ta yi abin da za ta zama amma idan ka shuka abu ka tafi ka kyale shi ko bayan ya fito ba ruwanka da shi to sai a samu sai ya lalace shi shikenan sai ka kasa samun wannan amfani to ita ma zumunci a lokacin da kake sadar da ita to shine sai kake kamar kana raya ta ne amma kana kokarin tattalin rayuwarta ne a lokacin da ka kyale ta fa to kamar ka kyale ta ne sai ta mutu to kai rayuwarta kai zai wa amfani kai ne zaka samu aljanna kai zaka samu lada mutuwarta kai zai cutar kai zaka samu sakamako na aikata laifi na baka sadar da zumunci ba to shine sai manzon Allah yayi mata irin wannan sha'ani yi mata irin wannan dan mutane su fahimci cewa fa lallai ne ita ma sai an kula da ita kamar yadda mai shuka zai kula da shukarsa yadda idan kai shuka ba za ka kyale ta ba haka shi ma mutumin da yake da dangantaka da mutane ba zai kyale su ba zai ringa sadar da zumunci da waɗannan mutane babu silatin rahim babin da zai magana akan sadar da zumunci حدثنا أبو نعيم حديثي نفر كوى وأن بابي وأن hadisi شيني حديثي من نمبة أربعين دترة إمام البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب الكوفي كنا قال سمعت موسى بن طلحة يذكر يتي يتناج موسى ابن طلحة ينا بعد بيان ينا أنبتن شوا عن أبي أيوب الأنصاري دق أبو أيوب الأنصاري يتي أن أعرابياً عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره yace hakika wani mutumin ƙauye ya bujiro manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin wata tafiya ta manzon Allah wani mutumin ƙauye ya zo mun ambata cewa idan aka ce alarabi ba dole sai balarabe ba ko da wani iri ne in dai mutumin ƙauye ne shi ake kiransa da suna arabi jam'insa kuma shine mai al shine jam'i saboda haka to wannan mutumi ya zo yake faƙal yake ce manzon Allah akhbirni ma yuqarribuni min aljanna ba ni labarin abin da zai kusar da ni zuwa ga aljanna abin da zai kusantar da ni zuwa ga aljanna mu duba wannan al'amari kun ga sai ya zo shi kun ga ba gara sa yake nema ba ba rahusa ba ba kamar mu bane zan aka bada fatawa shikenan sai mu ce to babu wata wadda ta danfu wannan sauki babu wani malami wanda ya dan saba ko ba shi da dalili mai karfi duk sai ka ta kokari an kama abin da ya ma yau sai in zo idan aka faɗi wata fatawa aka ce imamu malik ya ya ce kaza sai in ce to ai ba malikiya nake bi ba goban aka ce min wani ya ce sai in ce to ai dan malikiya ne sai in ta tambal tambal ni kawai sauki nake nema to su kun ga abin da zai kusantar da su zuwa ga aljanna suke nema wannan mutum ya zo ya tambaya ya ce kuma sannan wa yuba'iduni minan nar kuma abin da zai nesanta ni daga wuta wannan su ne abubuwa guda biyu wanda ake nema dama mutum ya samu rabauta ya shiga aljanna mutum ya samu tsira kada ya shiga cikin wuta shikenan idan ka samu waɗannan abubuwa guda biyu shi ne ka samu amfanin rayuwarka ta duniya idan baka same su ba shikenan rayuwarka ta tashi a banza ta lalace wara ma wanda ba a halice shi ba domin kai ka zo ka gama rayuwar ka yi shekara goma shekara ashirin talatin kaza kaza ba ta yi ma amfani ba kun wanda ba a halice shi ba ta yi an halice shi iya aikin kwarai wai aka yi ta wani mutumi yake cewa wai yanzu su sabbin nan gasu sun yi kaza sun yi kaza yana ta suka su yana ta kaza sai wani ya ce masa to kai Allah na tuba kai ai baka kai ma matsayin da za a yi ka a lokacin su ba kila kai da an yi ka lokacin su a bai ridda za ka yi to saboda haka kai ma yanzu kai wannan mutumi da ka zo ka gama rayuwarka ta duniya ba kai kokarin samun abin da zai shigar da kai aljanna ba to gwar wanda ma ba a yi shi ba da kai tunda kai gashi ba ta maka amfani ba rayuwar kun ga su sun yi aikin aikin ya musu amfanin gashi an zo muna karantawa muna karanta Abu Huraira ya ce sai mu samu lada shikenan shi ma kuma sai ya samu mu kuma sai mu koyi sallah mu koyi azumi mu koyi kaza saboda haka kenan me ake so mu yi kokarin aikata aikin da zai sa da zai sa mu shiga aljanna kuma mu tsira daga wuta wannan sai yake nuna mana yadda sahabbai suke kwaɗayin samun ramar Allah ta'ala yadda sahabbai suke da dagewa suke da himma shi yasa kullun irin waɗannan sune ne abinda suke zuwa su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ma wannan mutumi da yazo wannan mutumin kauye da aka ce yazo ya tambayi manzon Allah har aka samu sabani ma game da wane ne shi ya sunansa wasu suka ce sunansa Laqit ibn Sabra wasu kuma suka ce sunansa Sakhar ibn al-Qaqa wasu ma suka ce kai ba su bane gabaki ɗayan su suka ce me dalili saboda irin wannan tambayar ta maimaitu ga manzon Allah an tayi ana ta tambayar sa da irin wannan lafazin da ma wani lafazin ba wannan ba kamar misali lafazin da yake cewa dullani ala amalin yudkhiluni aljanna wa yuba'iduni minan nar shiryar da ni zuwa ga wani aiki wanda zai shigar da ni aljanna ya kuma nesanta ni daga wuta kun ga su sabai aikin su kenan kullun abin da suke zuwa suke tambayan manzon Allah kenan shi yasa sai aka samu irin wannan ya maimaitu an tattambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokuta mabambanta juna saboda haka to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qal yace <clears throat> ta'budullaha Allah tushrik bihi shay'a yace ka bautawa Allah ta'ala kada kai shirka da shi da komai kar kai shirka da Allah subhanahu wataala yace ta farko na farko ta'budu Allah ka bauta wa Allah subhanahu wataala ashe kun ga me ake nema kenan da me za a samu a shiga aljanna shine mu bauta ba za mu kwanta kenan mu ce ai abinda Allah ya kaddara shi zai same mu ba in Allah ya kaddara za mu shiga aljanna sai mu shiga in bai kaddara ba ba za mu shiga ba ko shikenan sai ka kwanta ka yin ibada a dole sai ka bauta wa Allah subhanahu wataala da wannan ne sai ka samu dacewa sai ubangiji ya taimake ka da ramarsa da jin kansa sai ya shigar da kai aljanna wani zai ce to ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce fa innahu la yudkhilu ahadan aljannata amaluhu zalla ya ce babu wani wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna sahabbai suka ce masa wala anta ya rasulullah har kai ya ma'aikin Allah maza Allah ya ce wala ana illa an yataghammadani Allah bi maghfiratin wa rahma yace hatta ni ma aiki na ba zai shigar da ni aljanna ba sai dai ubangiji madaukakin sarki ya lullube ni da gafara da kuma ramarsa wani sai ya ce to gashi an ce aikin mutum ba zai shigar da shi aljanna ba shikenan sai mu kwanta kenan a'a to ta yaya za a samu gafarar ta yaya za a samu ramar shine idan ka aikata aikin kwarai abin da zai zama jam'i tsakanin wannan hadisi wanda yake tare da mu da manzan Allah ya ce abota wa Allah sannan kuma ka a shirka da shi da kuma tambayar da aka aka ce masa ya wato ya bada labarin aikin da zai shigar da mutum aljanna ya kuma nesantar da shi daga wuta da kuma ayar da ubangiji madaukakin sarki <clears throat> yake cewa wa tilkal jannatu allati nurithu wa tilkal jannatu bima kuntum ta'malun wannan waccan ita ce aljannar da muke gadar da ku ita bisa abin da ko kasance kuna aikatawa kun ga nan wannan aya sai muka sai mu fahimci sai mun yi aiki za mu same ta shi kuma wannan hadisi da yake magana babu aikin mutum da zai shigar da shi aljanna hanyar jam'i tsakanin su shine shi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yace babu wanda aikin sa zai shigar da shi aljanna wato ya zama aikin naka shi ya wajabta maka shiga aljanna a'a duk yadda zaka yi da aiki ai ba za ka kura maleji ka kai yallalle yadda ake so ba ba sallah ce muke yi ba za ka gama sallar ka gama dungushe abin da ka dungushe wani ka wani ya ta tunani a sallarsa wani ma an ka tambaye shi me aka karanta a sallah kaza bai sani ba yana ta tunanin duniya yana ta kaza duk ka gama rarrauna ta sallar ta azumin ma ka je ka yi ƙarya ka yi kaza ka yi shi duk kana cikin azumin duk ka ta shi aikin hajji ka je ka yi kaza ka yi kaza dukkaninsu da yawa daga cikin ayyuka ba ma iya yin su yadda ya kamata to ubangiji madaukakin sarki shi kuma sai ya taimake mu da rahamarsa da gafararsa sai ya yafe mana wannan kurakuran da muka yi a cikin waɗannan ayyuka sai ya ba mu sakamako sai ya shigar da mu aljanna kun ga kenan ayyukan menene su sababa ne kenan sababi ne na samun aljanna amma wani abu ne wanda ya wajabta maka shiga aljanna rahamar Allah subhanahu wata'ala shine ya ji kanka ya yafe maka wannan tauye-tauyen da kai a cikin ibadojinka ya shigar da kai aljanna to kenan kun ga mu yanzu aiki abinda muke nema da abinda wannan sahabi yake tambayar manzon Allah shine a gaya masa aikin da zai iya zama sababinsa na samun rahamar ubangijin da za ta wajabta masa shiga aljanna shine can kuma da ake magana cewa ayyukan mutane su ne ana an garin mana da aljanna saboda abin da muke aikatawa wato su ne sababi amma kuma rahmar Allah ta'ala ita ce ta wajabta mana shiga aljanna saboda haka shine sai manzon Allah ya fara da cewa me ta'budullah ka bauta wa Allah subhanahu wata'ala to ka bauta masa menene bauta shine ibada malamai suka ce ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al wal a'mali adh-dhahirati wal batina suna ne wanda ya tattara dukkanin wani abu da ubangiji mai girma da daukaka yake so sannan kuma ya yadda da shi kun ga kaidi guda biyu Allah yake so kuma ya yadda da shi ashe kenan kun ga dole ne sai abin ya samo asali ko a cikin alqur'ani ko kuma ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan dan ba yadda za a yi musancewa Allah ya yadda da abu sai manzan Allah ya gaya mana idan ya gaya mana Allah ya yarda da abu kaza kenan sai mu gane sai mu tafi mu kama aikatawa idan kuma bai gaya mana ba Allah ya yadda da shi ko bai yarda da shi ba kun ga ba mu sani ba to sai mu ajiye mu nemo waɗanne abubuwa ne wanda manzon Allah ya ce mana Allah ya yadda da su abu na biyu kuma wanda Allah yake so dan sai abin da Allah yake so ne zai ba da lada a kansa idan Allah baya son abu to ba zai baka lada akai ba kun ga haka zaka gama al'amuran kai ta su tashi a banza kenan saboda haka dukkanin wani abu wanda zai zama ibada sai ya zama Allah yana so kuma sannan ya yarda da shi dan wani zai ce ai manzon Allah ya bada labarin kaza a matsayin aiki ne to amma da ya bada labari a matsayin wannan aiki ya nuna mana Allah yana son sa ta fuskar Allah ya bada lada a kansa ko kuma ya yabi masu aikata shi idan bai ba kenan, kun ga ba shi da amfani wannan aikin yanzu manzon Allah ya faɗa aiki daga cikin ayyukan da ya faɗa bai faɗi shirka ba shirka ya ce mana Allah yana santa ce mana ya ba ma santa in dukkanin ayyukan da aka ba da labari ne sai ka ce ya shirka kenan ba za a faɗa ba saboda haka to ibada ita ce abin da Allah yake so kuma yadda da shi sawa'un zance ne wanda baki zai furta ko kuma aiki ne wanda gabbai za su aikata sawa'un a bayyane yake ko a ɓoye domin shi Allah subhanahu wataala babu wani abu wanda yake ɓuya gare shi yanzu da za ka shiga cikin ɗaki cikin duhu ka aikata aikin da za ka aikata Allah yana kallo zai baka sakamako akan wannan aikin da ka aikata da za ka shigo cikin mutane ka aikata wani al'amari ka aikata shi ka gama amma kuma ta yi a zuciyarka ba saboda Allah kai ba Allah ya ga aikin da ka aikata kuma ya san niyyar da take cikin zuciyarka shikenan sai baka da wannan mutanen da ka aikata domin su in domin nasu ma ka aikata in kuma ba domin su ba kai dai kawai ba dan Allah ka aikata ba don wani abu dan ila dan ka nuna ka isa ko ka nuna wani abu to shikenan sai a baka da wannan ashe kenan kun ga sai mu gane cewa ita ibada ita ce abin da ubangiji maɗaukacin sarki ya yadda da shi kuma sannan yake son sa sabawun a bayyane yake ko kuma wannan al'amari a ɓoye yake to shine sai yace ta'budullah sai ya kara da kaidi yace wala tushrik bihi shay'a kakkai shirka da shi da komai kun ga wannan wala tushrik bihi shay'a shay'a din nan na kira ne fi siyaqin nafyi na kira ne ya zo a jerin gwanan jumlar da take nuna korewa to malamai suka ce idan aka samu irin wannan yufidul umum yana nuna tattarewa kowane irin abu kenan ba za ka ɗauke shi ka shirka da Allah subhanahu wata'ala da shi ba sawa'un mutum ne shi ko aljani ne shi ko mala'ika ne shi ko menene shi ba za ka haɗa bautarsa da ta Allah subhanahu wata'ala ba kana yi to ka rasa ɓangaren Allah shikenan sai Allah ya baka da shi shi yasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya amfani da irin wannan siyakin annakiratu fi siyaqin nafi nakira ta zo a yayin sha'ani na korewa to kenan kun ga me zamu kenan in mun tashi bauta din sai mu tabbatar Allah kaɗai muke yi wa kenan kun ga masu bauta za su kasu gida uku akwai mutumin da Allah wata wataala shi kaɗai yake bautawa na tashi ina sallata ina yin wannan sallar ne saboda Allah shi kaɗai. azumi na nake yi ina yi saboda Allah shi kaɗai shi zai bani lada zakka aikin hajji ne kaza kowane abu ne ina yi saboda Allah kun ga wannan lafiya lau yake akwai kuma mutumin da shi kuma yana yin aikin ne saboda Allah a ransa sannan kuma yana yin aikin ne saboda mutane su gabe shi su wato ya burge su akan wannan aikin da yake yi shikenan idan zaka aikata aikin sai ka daidaici sanda mutane suke kallon ka sai ka tashi ka kama aikata kaza ko kuma sai ka daidaici inda mutane za su gani sai ka zo ka kama sadaka ko kuma sai ka daidaici mutane gobe za mu haɗu da wani to bari na azumi saboda an kawo abinci ya gabanci bance mai azumi nake yi ko kuma a a shekara kaza idan mun je aikin hajji ko mun je umara akwai wajen da ake taruwa zan je dan a ganna a wannan wajen a ce ina da arziki wani abu dai ya zama cewa kana idan wancan mutanen kuma dan gefe guda ɗaya kana so ka samu lada to wannan shi ma kun ga ya ruguje wannan ya ruguje a cikin zu kun ga mun faɗi guda ɗaya kenan lafiyayyu kuma guda ɗaya sai na ukun su wanda yake shine na ƙarshe shi kuma wanda ma ba dan Allah ne ba kwata kwata babu Allah ma shi a ransa sai mutane kawai tunani na ya zan yi da mutane ya mutane za su gani wani abu ne idan ne mutane za su gani su ji daɗi wani abu ne idan mutane idan ne za su gani su yabe ni su ce mun mutumin kirki su faɗi kyakkyawan kalmomi a kaina kenan sai kai ta yi kun ga wannan shi kuma gaba ɗaya ma dama ba Allah a ciki dukkanin abin da babu Allah a ciki ai kun ga babu babu ba kaka saran zaka samu wato ubangiji zai baka wani abu a cikin sa kenan kun ga aikin da zamu yi kenan guda ɗaya ne wanda zai samu karbuwa ne wanda zamu yi shi domin Allah subhanahu wataala shi kaɗai, idan muka yi imani dama ai mun yi imani ne saboda gamsuwa da muka yi da gazgatawa da muka yi da zugatanmu da yadda da muka yi cewa ubangiji madaukakin sarki shi ya cancanta abauta masa shi ne zai ba mu sakamakon da babu wanda ya isa ya ba mu shi zai kare mu daga azabar da babu wanda ya isa ya kare mu to bayan mun yi wannan imanin me za mu damu kuma da jama'a mutanen da duk yadda suka kakai da ƙoƙarinka ba za ka yarda da su ga baki ɗaya ba yanzu in na gama kokari na iya nan mutanen su yarda da ni su so ni akwai wanda shi ba dan Kano bane wani ma ba dan Najeriya bane wani ba dan Afirka bane shi haka bangare bangare ya zan yi da wadancan to in so nake duk duniya kowa sai ya so ni amma in so kake Allah ya so ka fa duk inda kake Allah yana kallon ka sai ka shiga cikin daki ma ka ba abin da yafi sauki ma irin mutum ya aikata aiki domin Allah saboda shi Allah ba sai ka tafi kana ta kokarin ya zaka yi ganka ba kawai kuma ga ayyukan nan an game maka ba sai ka tafi kana ta kokarin ya zan yi kirkiro wani abu to wanda zai wa Allah daɗi ba kawai ga sunan ana ta baka labari kullum kullum gashi nan wancan masallacin a baka labari wajen hudubar juma'a ce karatu ne ina ne ana ta gaya maka aiki kaza aiki kaza kuma ga samfuri da salo irin na ladan da za a baka kun ga ai wannan ya fi komai sauki kenan ba abin da ya fi wannan sauki saboda haka kenan abin da bayi za su yi shine idan an tashi wannan bauta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace to kar ai shirka da ubangiji madaukakin sarki da komai domin mafi girman zunubi shine me shine yin shirka da ubangiji madaukakin sarki shi sa hadisin abdullahi dan mas'ud yake cewa na ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi a'zam wani laifi ne wani zunubi ne yafi kowanne girma maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka shine ka sanya wa Allah kishiya bayan cewa ubangijin nan shine ya halicce ka ka sani ka san Allah nan ne ya halice ka kuma ka tafi ka je ka kama bautar wani to babu abin da ya kai wannan saboda haka idan mun tashi bauta mu bauta wa Allah subhanahu wataala shi kare. to sai abu na gaba wanda zai nesanta mutumin nan daga wuta ya kuma kusanta shi zuwa ga aljanna maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa wa tuqimus salah ka tsayar da sallah sai aka yi amfani da lafazin al-iqama aka ce masa me wa tuqimus salah wanda yake wannan shine irin lafazin da alqur'ani yake amfani da shi ubangiji yace wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan laysa aka wa sala aka da lafal al-iqlu ilayka tab wa aqimis sala to al-iqama din nan mecece ita shine idan mutum ya tashi zai yi sallah din nan na farko yayi ta akan lokacinta na biyu yayi ta da sharadanta da wajibanta da komai da komai nata kakkai misali yanzu kun ga kenan in tashi yin sallah sallar azhar na yi ta lokacin sallar asuba za a kira wannan da al'iqama ba za a kira shi ba ko kuma na tashi yin sallah asuba na yi ta raka'a daya na yi iqamatu sala ba za a yi ba saboda haka sallar kayi yi ta lafiyayya yadda aka koyar da ita shi yasa ba a ban mu ba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka aka wajabta mana sallolin nan guda biyar aka farlanta su cikin hadisin Isra'i da Miraji ai kun ga da aka gaya masa ba a bace haka ba sai da mala'ika jibril ya ringa zuwa yana koya masa ai sallah lokaci kaza ai kaza ya dinga masa farkon lokaci da ƙarshen lokaci kowace sallah da lokacin ta farkonta da ƙarshen ta haka yayi dinga yi da manzon Allah bai gajiya ba me ake so da mu dan a nuna mana sallar nan na farko tana da lokaci na biyu kuma tana da kaifiyar da ubangiji yake so mu yi ta a ce ba a so mu fita daga wannan domin da a ce so ake mai abin da muka ga dama da ba a turo jibril ya koya manzan Allah ba da sai ya bar kawai sai abin manzan Allah ya ce mana kuma ku tafi ku yi abin da kuka ga dama amma sai aka koya masa kuma manzan Allah ya dinga yin sallar sahabban suna kallo bal ma idan suka ba daidai ba yake gyara musu kamar abin da ya wakana cin hadisin Khallad ibn Rafi' ya zo ya yi manzon Allah sallama ya koma gefe ya salla. ya dawo manzon Allah ya ce masa irji fa salli fa innaka irji wa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah domin baka yi sallah ba ya kuma da ya je yayi sallan nan ya kuma dawowa manzon Allah ya ƙara mayar da shi haka haka daga ƙarshe dai ya ce masa ya ma'aikin Allah wallazi ba'athaka bil haqq la uhsinu ghayraha allimni yace koya mun yadda za a yi sallan nan na rantse da wanda ya turo ka da gaskiya ba zan iya wadda ta fita ba kun ga sai manzon Allah ya fara ce masa to idan ka tashi za ka yi sallah kaza kaza kaza aka koya masa kun ga so ake kawai sallar mu yi ta yadda ake so idan muka yi ta yadda ake so wannan shine me shine al-iqama shi yasa ba a ce masa ba yi amfani da lafazin al'ada ba ba a ce wato addi sala ba sai aka ce me wato qimus sala to iqamatu sala shine yi ta lafiyayya yadda aka koyar da mu akan lokacinta da dukkanin wasu abubuwa nata shi sa saboda muhimmancin da sallah take da shi aka ringa wallafa littattafai dan yadda za a koya mana sallah wasu littattafan kuma a cikin su ake ware babi guda ko kitabi guda ai mana bayanin sallah duk saboda me saboda sallan nan so ake mu koye ta mu yi ta yadda aka nusar da mu ba yadda ba mu yi ta yadda muke so ba abu na gaba daga cikin waɗanda za su kusanta shi da aljanna kuma su nesanta shi daga wuta manzon Allah ya ce masa me wa tu'ti zakah sannan kuma ka bayar da zakka kun ga anan wajen an ɗauko mana rukunan musuluncin nan an ɗauko sallah an ɗauko zakka amma kuma da aka faɗe ta iya iya waɗannan guda biyu kuma kawai sai aka ce wa tasilur rahim kuma ka sadar da zumunci sai malamai suka yi ta kai komo wajen bayani na farko dai ita sallah malamai suka ce idan muka duba ayyuka waɗanda ake yin su da gabbai ayyukan da bayi suke yin su da jikinsu babu kamar sallah sallah ita ce jagaba gaba idan aka tambayi manzon Allah ayyul a'mali habbu ila Allah wani aiki ne daga cikin ayyuka wanda ya fi soyuwa wajen ubangiji madaukakin sarki za Allah sai ya ce me sai ya faɗi sallah as-sala as-salatu ala awwali waqtiha ko kuma as-salatu fi waqtiha ko makamancin wannan saboda haka manzon Allah sai in aka tambaye shi wani aiki ne ya fi soyuwa wajen Allah ko ya fi girma sai ya ce me sallah ko ya ce sallah akan lokacinta ko kuma sallah a cikin lokacinta kun ga me ake so a nuna cewa to duk cikin wasu ayyuka wanda za a yi daga bai babu kamar sallah to kenan al'ibadatul badaniya wanda yafi kowanne a cikin su shine mai sallah ita kuma zakka da aka kawo ta anan wajen ita kuma sai malamai suka ce saboda cikin ibadoji na dukiya ibadatul maliyya ibadojin da za a yi su da dukiya babu kamar zakka ita zakka ita ce a gaba to shi yasa ita ma sai aka kawo ta sai zama kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya raba musu ne abubuwan guda biyu ya ɗauko masa a ɓangaren ayyuka waɗanda ake yin su daga ɓai ya ɗauko mafificin cikinsu ya ɗauko masa ɓangaren ayyukan da ake yin su da dukiya ya ɗauko mafificin cikinsu duk ya haɗa ya gaya masa wasu malamin kuma sai suka ce a'a ai wannan bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya masa suka ce zai yi ne kafin a farlanta azumi ne kafin a farlanta aikin hajji da sauransu shine yasa sai manzon Allah ya faɗa masa wannan tun da dama cikin rukunan musuluncin abinda daga cikin ayyuka da aka rage an rage aikin hajji an rage kuma azumi gashi an faɗi zakka an faɗi sallah da kuma shahadatain waɗanda suke su waɗannan sanannu ne waɗancan sai malaman nan suka ce abinda ya faru ne zai yiwu lokacin ba a farlanta su ba shi yasa tunda ba a farlanta su ba ba za a gaya masa abubuwan da ba a farlanta ba za a gaya mai abubuwan da suka zama farilla ne gare shi su kuma waɗancan lokacin da za a farlanta su to shi kenan kuma sai a gaya masa hukuncinsu to shi ne sai suka ce wannan shi ne dalili da ya sa aka faɗi iya waɗannan guda biyu ba tare da an kawo sauran ba wasu kuma suka ce za ta yiwu manzan Allah ya duba yanayin wannan mutumi ne abin da ya dace da shi kowane mutumi idan ya zo ya tambaya ko abin da ya dace da shi sai a gaya masa akwai wanda yake da iyaye baya kula da su idan ya zo ya tambaya wani aiki ne fi kowanne me za a ce masa sai a mai bayanin bin iyaye akwai wanda shi kuma yana da iyayen yana kula da su amma kuma kila baya te baya sadaka baya kaza in yazo sai a gaya mai wancan akwai wanda shi kuma yana yawan azumi mai himma ne shi wajen azumi in yazo ya san fadar azumin nan kun ga sai a gaya mai wani abu daban ya kama yi saboda haka kowane mutumi da abin da ya dace da shi manzo Allah karshe ce masa wa tasilur rahim sannan kuma ka sadar da zumunci kun ga shine muallu shahid menene sunan babin silatul rahim sadar da zumunci saboda haka kuma da manzon Allah ya tashi lissafa masa abubuwa daki bayan daki aka zo kan zumunci imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala yace wannan zumuncin shi ma ya kasu guda biyu akwai babba mai fadi am da kuma khas zumuncin am shine zumuncin da yake tsakaninka da kowane mutum musulmi kowane mutum musulmi dan uwanka ne ai al-muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne shi ta za a sadar da shi shine na farko dole ne sai ka nuna masa soyayya babu yadda za a yi ka kwatanta soyayyar da za ka yi wa mutum musulmi da wadda za ka yi wa mutumin da yake kafiri dole ne sai soyayyan mutum musulmi a zuciyarka ta fi soyayyan wancan kafiri din sannan kuma da yi masa nasiha kaga cewa gashi wannan mutum ne musulmi gashi kuma yana aikata aiki na ba daidai ba watakila damfara yake yi ko sata yake ko kaza ko kaza kana da yadda za ka yi kuma ka iya masa nasiha nan kana sa ran zai je. sai ka tafi ka je kai masa amma misali gashi kuma to yana aikata wannan abubuwa na tabbatar in ne masa nasiha ma sai dai mu kwashi yan kallo to sai aka samu kuma ga wani wannan shi mutum ne mai haiba ana ganin girmansa shi ma wancan din yana ganin girmansa to shikenan sai ka je ka same shi wannan yana daga cikin wato nau'i'ika na wanda imamu nawawi rahimahullahu ta'ala cikin sharhin sahihu muslim ya keɓance su ya ce wannan a zahiri mutum zai iya ganin kamar giba ne amma su babu laifi a kansu mutum yana aikata laifi ka je ka samu wani wanda zai iya masa faɗa ya daina aikata wannan laifin kuma kamar wannan kenan wancan mutum ana ganin girman sa ana ganin kaza sai ka je ka ce to ala gafata malam gawa ne yana aikata kaza yana aikata kaza so nake ai masa nasiha ya daina aikata wannan aiki mun ga menene manufarka menene ka ai yadda za a yi daina aikata wancan aiki ba wai ai ta yawo da shi ana faɗarsa ba ana yi da shi a ce wane yayi kaza ai wannan nan da na gan ganshi yayi kaza ba wannan ne bukatuwa ba bukatar ka za a yi daina kuma kai ma da ka san cewa za ka yi masa magana ya daina to da ka yi masa da kuma yi masa adalci da kuma zartar da dukkanin wasu haƙoƙi nasa wannan duk suna daga cikin sadar da mutum musulmi kun ga shi wannan mai alaƙa ka mai dangantaka ka da shi musulunci ba zai yi wuce nan kun ga a zo ga shi an zo ga abin da yake adalci mai sunan adalci wani zai iya fahimta adalci a ce ni alkali ne a kawo musulmi a kawo wanda ba musulmi ba shikenan musulmin ba shi da gaskiya in ba wannan mutum wannan mutumin musulmi gaskiya in ce shine adalci ba wannan adalcin ba wannan ba adalci bane domin adalci shine ka sanya abu a mahallinsa gaskiyar ka ba wa ma'abocinta ko da ba musulmin bane za ta yiwu ma yadda yake da gaskiyar ka zo ka bashi wannan gaskiyar ta hakan ya zama sababin shigarsa musulunci hakan ya zama sababin da zai sa ya ce ashe kenan su musulmai duk wanda yake da gaskiyar shi suke bawa kenan wannan addinin nasu shi ma gaskiya tana tare da shi shi sa suke bi kenan addini na gaskiya ba ta tare da shi bari in bashi in koma musulunci kenan sai hakan ya zama wani salo ne na da'awa saboda haka to wannan ita ce mai faɗin mara faɗin kuma ita ce mai wadda take wanda ya haɗa dangantaka da kai wataƙila mahaifinku ne ɗaya ko mahaifiyarku ce ɗaya ko kuma kakanninku ne ɗaya ko kaza makamancin wannan saboda haka to shi ma sai a sadan masa da zumunci kun ga kenan abubuwa guda biyu wannan ya haɗa kenan shi wannan banda waccan doguwar alaka da yake da kai ta cewa shi musulmi ne da kuma wannan ta kusa da yake da kai na cewa ga shi kuma yana da dangantaka da kai saboda haka shi ma sai a yi masa me sai a sadar da shi dukkaninsu waɗannan sai a sadar da su shine wato haƙiƙanin sada zumunci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake magana anan wajen wannan hadisi imam al-bukhari da muslim da imam an-nasa'i dukkanin su sun fitar da shi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah